wato wannan masallaci wanda aka aza tubalarsa domin tunawa da babanmu marigayi alhaji muhammadu suleiman allah ya ji da gafara a wannan dare shine dare na shidda ko muna daren shidda ko bakwai eh, shaban yau nawa gare na biyan ne ko yau yau kenan muna daren shidda daren shidda ga wata sha'aba yauwa hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da biyar ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha muna wato shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar insha Allah shi gaba da darasin wannan littafi mai magana akan talhisu a hakamin jana'iz wato samari ko a ce takaitawa a cikin wannan littafi na hakamin jana'iz na al-mu'allif muhammad muhammad nasiruddin albani wanda kamar da bayani ya sha gabata wannan wato babban malami ya rubuta littafi da ake kira ahkamul jana'iz to daga baya saboda bukata ya sake rubuta littafi yayi takaita wannan littafin don ba manta ba darasin da mun kai a satin da ya gabata mun yi magana ne a kan sana'un nasi alal mayyit wato falalar yabon da mutane suke yi ga mamaci wato sana'un nasi alal mayyit yabon da mutane ke yi wa mamaci mun ji alkhairai masu tarin yawa idan mutum Allah ya ashi rayuwa ta yi ya samu mutanen kirki salihan bayi su ne masa kyakkyawan yabo to irin wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne gare shi ina jin hadisin da mun ga tsaya a kai shi ne shi a hadisi na uku a wannan littafi wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce babu wani musulmi da zai mutu a sami mutanen wani gida cikin makwabta na kusa da shi su ba shi shaida cewa su kan ba su ban shi da wani abu ba sai alkhairi face wato su ba shi irin wannan shaida face Allah subhanahu wata'ala ya ce na karbi wato wannan zancen naku ko kuma na karbi wannan shaida taku na yi masa gafara ga abin da ba ku sani ba to kun ga ashe kamar yadda muka yi bayani satin can mutum ya yi kokari ya kyautata alaƙa ta yi da makautansa da suke kusa da shi domin ya dace da wannan alkhairi to za mu tashi shahi na ashirin da shirya nan bayan an ce a salis hadisi na uku to kasa gare shi Ba da ya ce wato ka sani anna majmu'a hadhihi al-ahadith as-salasa dukkanin waɗannan hadisai guda uku yadullu ala anna hadhihi ash-shahada suna nuni akan cewa lalle wannan sheda din wannan shedar da ake magana la tahtassu bis sahaba ba wai take bantu ne ga wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin da malam ka nufi ba wai ana nahin sai gidajen sahabbai ba ba ana nahin sai wani sahabi daga cikin sahabin manzon Allah ne ke samu wannan falalar ba ba kuma ana nahin sai in wani sahabi ya ba da shaida ba ne a balhiya aizan liman ba'adahu tana tabbata ga waɗanda suke bayan su minal mu'minina daga cikin muminai allazina hum ala tariqatihim wayanda suke akan hanyar su duk wanda yake mumuni ne salihin bawa yana akan tafarkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fil imani a cikin imani imani ne irin nasu wal ilm sannan iliminsa karantarwa sai da iliminsa irin na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a abin nan wasidik da kuma gaskiya ita ma irin ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to zai iya dacewa da wannan alkhairi mala yace wa bi hadha jazama al-hafiz ibn hajar tilfasai da wannan ne alhafiz ibn hajarin ya kulla mana babi a cikin fatawar bari mala ya ce falyarji kalamuhu man sha'a almazi duk wanda ke neman ƙarin bayani eh falyarji kalamuhu man sha'a almazi min albayan duk wanda ke neman ƙarin bayani game da wannan magana to ya je ya samu littafin fatawar bari na ibn hajar al-asqalani zai ga cikakken bayani mai gamsarwa game da wannan magana cewa wannan falalar da aka ambata ta samun shaidun wato gidaje na makwabta guda hudu ba wai ya taƙaita ga sahabbai ba ne a'a kowa baka wannan shaida cikin mutanen kirki zai iya dacewa da wannan falalar malaka summa inna taqayyid shahada bi arba'in fil hadith salis sannan ƙayyade wannan shaida ɗin da mutum hudu wanda yazo cikin hadisi na uku yana karantar da azahiru zahiru zahirin magana annahu qabla qabl annahu kana qabla hadith umar wannan yazo da gabanin hadisin umar allazi qablahu wanda ya zo gabanin shi da haka fa fihi a cikin wannan hadisin akwai aliktifa'u wadatuwa bi shahadati sunaini da shaidan mutum biyu kun gane abinda yake nuhi tunda hadisin wato umar ya riga ya gabata cewa ko da mutum biyu gidaje guda biyu ko mutum biyu suka ba mutum shaida mutanen kwarai suka ba mutum shaida cewa mutumin kirki ne salihin bawa ne mutum ne mai alkhairi to ko da su an ka samu mutum zai iya dace da samu wannan alkhairi ya ce wa huwa umda kuma wannan magana ita ce madogara ita ce magana wadda take da shaida wato manya haka tsayin cikin yaran nan don za ka ɗan sun ɗan tattakure ku ya sami ɗan su su ja baya ko ku ɗan yi gaba haka gudun ka san harkar yara wani yaro na da nasuwa wani kuma za ka samu sun zai da cikakken da tsuwa ba Allah ya zama dace amin kun gane ko to wannan hadisin a saurara wannan hadisi shine madogara kun gane cewa ko da mutum biyu mutum ya samu mutum biyu suka shi shaida cewa salihin bawa ne mutum ne mai alkhairi mutum ne mai ayyukan kwarai in yarda su to zai iya dacewa da wannan alkhairi wanda an ka ambata bala ya ce wahuwar umda wanda ya ce madogara ya ce haza wannan shida wa amma qawlu ba'adun nas amma maganar sashen mutane akiba salatin janaza wato ƙarshen sallar jana'iza wato al'allama yana so ya gaya mana nan akwai wasu ƙasashe da adda wata ɗabi'a su al'ada su wato in suka je sallar jana'iza idan suka je sallar jana'iza to can baya an kammala jana'iza an binne mutum to ya aka binne mutum su al'ada waɗannan mutanen sai a ce to ma ta shahadu na fi sai su ce to jama'a wace shaida za ku ba bawa Allah ga da manka binne ta mm. dai munan ba wannan tafiya ɗabi'a wasu ƙasa ce mm. to shi ne ma da ce amma zancen wasu mutane ga abin da suka yi in suka binne mutum sai a ce to mata shadu na fi wace da za ku ba su a game da wani sai mutane su ci o shaidu lahubil khair mu shaidu cewa mutumin alheri ne mutumin kwarai ne salihin bawa ne fa yujibu na sai su amsa mai da cewa salihun ai wanga mutum salihin bawa kuna ji ko hmm. eh yana gaya mana abinda aka wasu wurare munan ba a yi ne alhamdulillah wai su al'ada wasu garuruwa ko ta ƙasa in aka binne mutum sai kama a tigilan liman sai ke to jama'a me za ku ce game da bawa Allah da sai mutane su ce sai a ce to ku ba da shaida gare shi ta kwarai sai mutu kaga yanzu nan ko yana da matsala ai ba a wani sai mutane su ce ai salihun wannan mutumin kirki ne kun gane ko kuma su ce min ahalil khair ai wannan mutum yana cikin mutanen alkhairi wani hau zalika da maganganun da suka yi kama da wannan sai malai ce to falaisa huwa muradu bil hadisi kada wagga magana da suka yi ba ita ce ake nuhi ba a hadisi eh ga hadisi ba ita aka nuhi ba al'adar nan da waɗannan mutane ka yi ta ƙasarsu sai an zo min na mutum wasu a tambayi mutane a ce to me za ku ce game da wane yamma ku ba shi shaida sai mutane su ce a wane mutumin kwarai na wane mun sanar mai mutumin alkhairi da wasu maganganu masu kama da wannan to mala albani yace falaysa huwa almuradu bil hadith qada wannan ba shi ake nuhi ba a cikin hadisi kai tsaye ba haka aka nuhi mala yace bal huwa bid'atu yin haka nan ma bid'a muna ji jama'a ko yin haka nan mala yace bid'a ce kuma bid'a qabihatun bid'a mai muni eh eh yin haka nan bid'a ce mai muni da amma mu Allah ya kare tun da mu amma kun san ita bid'a tahiyya take in yanzu misali aka je sallar jana'izar wani yau misali sai nace to jama'a me za ku ce game da bawan Allah ga sai mutane su ce a wani ai mutumin kware ai wannan salihin ba mai taimakon mutane mai alheri ne kasa to kaga da na yi haka nan yau to gobe wani na yi saboda ita da mutane sun yi rungumar ta sama ga yadda suke rungumar a bayan an ce sunna ce in an ga cewa ga abu bid'a da sai ga aiki gogwar maya ana yi ne sama ga a ce abin da sunna to mun jiya kada wani ya zo yanzu ya hito mana da wannan biyar in ya zo da sai mu ce a'a kina yiwa ce kuma karanta mana wani hadisi ta da muka karanta cewa duk mutumin da manzo Allah an biyo da wata gawa sai yace ni wajabat wajabat wajabat an ka biyo da wata gawa sai yace ce wajabat wajabat wajabat sai mutane suka ce manzo Allah ji haka da wajabat sai ce duk mutumin da mutum biyu suka bayi shaida cewa mutumin kirki kaka sai kawo hujjar hadisi sai ce to jama'a bai shi muka so mutane ku ba wa da shaida kwarai don ga ce kaga an ya mutane ya sa ganin malar in mutum bai karatu ba sai a yi ta wahar sai kaga yanzu an ɗauko wani abu an kawo shi ba muhallinsa ba kawar misali mutum ne ya zo ga miya an ƙara miya zakwai-zakwai sai ce da allah su mai kulle suga kuna ji mm. suga bai da kyau suga haram na sha dai sai cika hukamin kullum suka sai zube ma miyar miyan nan na shayuwa saboda ni an sa sugan ba mahallinsa ba ko ku a samu hura ta ji nono sai dai a ce to a kawo kullum gishiri ko taki eh, eh. a sai a zuba tana shayuwa mista saboda an zuba su ba mahallin to shine illar bid'a Kullum illar bid'a abinda mutane ba su gane ba wani abu na aka furwa da shi ba bagirar ta ba misali yanzu mun gama sallar magariba sai ni jiyo sai jama'a a karanta fatiha kawa goma sha to fatiha lehita fatiha ba ta da kyau karanta ta goma sha ɗaya lehita to miyan lehi abin nan da ya zo da shi shari'a ba ta zo da yi ba cewa in an gama sallah ka ce ma mutane su karanta fatiha so goma magabata ba yi ba don duk wanda ya ce maka ya yi sallah masallatai yammaka da madina bai ga masallaci kwaya ɗaya wanda aka gama sallah ba liman su jiyo ka ce jama'a a karanta fatiha kawa kaza a karanta ayatul kursiyu a roƙi Allah ya kama mutane sauƙi da lura gada ake ciki wallahi ba taɓa gari ba wani masallaci ba ko manne to mu wani irin addini ne namu wanda muka yi munar lokal wanda ba a yi maka ba a yi madina in mutu ya kama hujja da hankali kama da hankali wanka ba hujja ta ta hankali ba haito idan aka yi makka idan aka yi madina Masallaci harami dai ba a yi na makka hmm. balle masallaci harami na madina balle wasu hamsu salawatu masallatai da ake saloli guda biyar ba ka taɓa ganin inda liman ya jiyo ya ce karanta amma yau masallacin ungoku in kana sallah na an ka ce a yi fatiya da ka za ce ka ta ce wani maki al ko ba ka za a ta ba yanzu ran juma'a akwai masallatai da ada ɗabi'a kuma wannan abin ba ku gane ba waɗanda ka morewa da abin malamai na taɓa wani malami nace kai ba tare da kai mun karanta littafi kaza ba shehu usman da yace kaza ba ba yace ka malam rabi da ku gwamnati ka ba ku kuɗi mu ko ƴan kuɗin da haka na juma'a da muka samu suna muka samu na cewa ne kuma jahilan ga ƴan mai musa ka da mu ba su ba mu kuɗi shi yasa muka hokewa da wanga addu'a ya an ga masallar juma'a mu ce to sai mu samu to uku cikin mu ko hudu mace malam wani ya addu'a yake ba ga wanda talaka jahilai ka ta kawo kuɗi ba a sarki a sa cikin addu'a yake dubara ta muka wanda nan muka samu na ɗan wani ne kuma sai wanda sati billahi lazi akwai bara nan da yake ba haka gaskiya ne sun ne faɗi gaskiya wai ka ji mu ba suka da aka yi bana wai mu gwamnati a tare da mu kuma mu gwamnati ta ba mu kuɗi gwamnati ta rike da kuma yace ka sa an ce ko albashi a kan gudu yace ba an ce yace ba na ce tabbazu amma ku kuma an ce gwamnati akwai albashi da aka muku daga kasashen waje ana kawo muku don yanzu ga kasashen muka sa hinan ga hinan kayan biyu na wani yake ce haka yace to inda ba a yi muku albashi daga can kasashen waje amma ya mance ni ba ma'aikatan gwamnati ne eh kuma ina samu ya alhamdulillah ina da inda wani abu ka shigo da kowa ya sani to tun da haka ne to me Allah shi saboda haka don Allah jama'a abubuwa mutane su tsaya su fahimce su yanda suke kada su ja ba kansu wani abu na abin da bai dace ba Allah ya samu dace kuma dawo da karatu malai ce bal huwa bid'atun qabihatun wannan bid'a ce mai muni li'annahu lam yakun min amal salaf don wannan yin haka nan bai zan cikin aikin salat ba ne aikin salat dan ka ce salat ana nufin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya cikin aikin eh ba aikin magabata bane yan mazan jiya ba sa haka nan in mutun yayi haka nan to ya zo da wani sabon sai ka tada da wani dan kai ka da bisa hanya ku shigo cikin za ku shigo ko ku da malaki eh eh eh na alheri eh ka rana yau a saurara eh kuna jiko eh na alherin mutum sai ne ya daga eh eh kwarai sai ya rasu aka tashi alheri na sai su yi ta tahowa eh kuna ji ko abinda aka faɗi shi da cije abinda yake magana ya ce galibi mutane ma ba su sanin alheri mutum sai ya rasu waɗannan da an su tashi da nan su kuma inda an gaci wannan ba cikin ɗalibai yake ba ba ce da to a saurara galibi abinda ake magana mutane ba su sanin alherin mutum sai ya rasu saboda wani da ka kai wani alheri sai ka suna sai ka ji ya ce aiwa da nemin kaza ko ko ya taɓa min kaza da kaza eh da samu hausa ka cewa Allah ya kare Allah ya tsare ka daga ranar yabo in eh, galibi saboda ranar rasuwa ranar ya bota eh za ka ji ana tauda alheri mutum to Allah ka sa mu cikin waɗanda za a faɗa alheri mu ko bayan mun rasu eh lam yakun min amali sala wa la'anna allazina yashhaduna bizalika kuma waɗanda ke bayan sheda da haka waɗanda suka zo makabarta suna bayan sheda da haka la ya arifu waɗanda ka ba mutum shaida kwarai da aka wani can baya mu na rana wace yau ai la ya arifuna mai yi da filgalin mafi ran ba su san mutum ba sun da sa ne amma yanzu nan wa iya cin huska ga mutum an kawo a ce jama'a ni za ku cewa game da wani sai ku ce a ah, wani ma na kwarai da mara cewa haka amma galibin wanda zaka ka daina yaban mutum wani alherin kaɗai ya jiya bai ma san ka ba ya ji an ce ka taɓa wa da alkhairi ai kai kai kai mu wani kaza kai kai wa wani samu kaza sai ai sai banka da alheri da shi ne ma da yake cewa na bal kada ya shahadu na bi khilal ma ya arifuna suna ba da shaida sabanin abin da suka sani istijabatu li ragabati talabi shahada su wa'anda ka ba su suna yi ne don neman kwaɗan dai a ba da shaida khair da alheri ga wannan mutum zannan minhum su tsammanin su anna zalika yanfa'ul mayyit wayan haka yana amfanin mamace wajalan an minhum da kuma jahilci daga wurin su cewa bi anna shahadata wannan shedar annafi'atu ne amfani ce inna ma hiya allati tawafiqu haka ne alhali kuma wannan shaidar tana dacewa ne alwaqi fi nafsil mashhud lahu ga wanda ke ba da shaida din wannan lokacin kama ya dula ala zalika qawluhu fil hadith al-awwal kamar da yake tabbata yake nuni akan hadisin farko wanda ya inna allaha inna lillahi mala'ikatu cewa Allah yana da mala'iku tanduku ala arsilati bani adam kun ji na wanda mun kai na karshe ko mm. cewa Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke yin furuci ga mutum ko mm. na alkhairi bima filmai ga abin da an ga mutum min alkhairu wa shar ko na alkhairi ko da shar har na buga muku misali da marigayi shi abokar giro nice akwai mutanen da ɓaci ne suka yi da ina da rai kuma ba a ɓoye take ba an san suna ɓaci ne in abu ya yi sai a ce azalumi kaza kaza amma sai ga ci ya rasu bayan ya rasu sun dawo mazauna mazauna suna faɗin alheri na ce kun ga wanda ya ƙara tabbatar muna ashe ba suna ka magana ba mala'iku na ka magana ta hannun wanda musa nan nan abinda muka sani ga malam gero mutum ne wanda yake da kyakkyawa alaka da kowa da dan izala da dan izala kaduna dan izala jos da dan dariƙa da dan kowa malam gero duk da kujera ya samu sai ya ɗauko cikin waɗanda ba ɗan izala ba ɗan ɗarika ne sai ba su kujera wannan kowa ya san da wannan sai ya ɗauko cikin waɗanda ba ɗan izala ba ba ɗan ɗarika ba sai ba su kujera shi yasa da malam yan rasu da ɗan ɗarika da ɗan izala da ɗan kowa sun tai babu wanda bai kai ba ba ka cewa sai shi amana to kajiya to ga sauran tsakan ya yi Allahu akbar ku ce Allahu akbar ɗaya daga cikin 'yan agaji kuma mu shaida ne wannan magana da shi soja yake faɗi mu shaida ne cewa hadda 'yan shi'a sun turo wurin gaisuwar jana'izar malar suka ce zazzaki ya aiko su kuma ni ina zaune sun ka ni na ga su eh, an ce da yana da isa salaya shi zato da kai to kaga wannan ne abin da ake to saboda haka nan abin da ake so kai dai ta kai alheri kai dai zan mutumin kwarai kai dai kokari ka zama mai halayen kwarai idan ka zama da halayen kwarai da ɗabi'u na kwarai to za ka samu mutane suna ba da shaidar kwarai game da kai saboda ni ko da ba su so sai Allah ya samu la'iku su yi magana ta bakinsu Allah ya datar da mu amin ah, alwafatu inda alkusu mutuwan mutum lokacin da rana ta yi kusufi shin wannan yana nuna wani abu ne za mu kun gane rana ta yi kusufi hasken rana ya dushe sai mutum an kace sa'a daidai ran da hasken rana ya dushe ko hasken wata ya dushe sai aka samu wani yaro su nan bambantawa irin wannan ya faru gare mu muna yara muna primary sarkin musulmi a abakar na uku yaro <laughs> an ji mutum ya wadda shekaru ne ka a ce kai a shewa da zai eh, eh, eh muna primary sun dai ne <laughs> wallahi muna primary yaro da kaga duk wanda ya ji shekaru a zai ce a shewa da zai eh kamar shekarar jihar yaro to fadda ya rasu su da tida sun sani daren da ya rasu shi a fakar da uku Allah ji kasar gawara sai aka samu hasken rana ya dushi abinda hausa ake ce ma rana ta kama wata wanda mm, addini rana ba ta iya kama wata saboda su yan bagi laha an tudurukal kamara karkashin ayar da Allah ce rana bai yiwa kama bi hanyar da wata kaji don ba hayar su guda ba kuma ba haka ba eh. to sadda aka yi wannan sai abakar na uku ya rasu sai mutane da kama mace Allah ba akba kaga salihin bawa ko yau duk da wata ga hainan shi ma jaje shi kai muna saboda ya rasu eh sai aka ce wai har da wata jaje na kaga wannan za mu ji bayani eh alwafatu inda alqusu mutuwan mususar da rana ta yi wa in ittafaqa wafatu ahadin idan mutuwan wani mutum guda ta dace ma an kisatu shamsu wal qamar lokacin kifewa hasken rana ko wata fala yadullu zalika ala shay'in albani ce wannan bai nuna komi wannan ba wani abu ne ba hmm. eh ba wani abu yake nuna ba kada mutum ya dauki wani abu na an kai an gane wata qada annahu yadullu ala azamatul mutawaffa mala kudur cewa cewa wannan na nuni akan girman wanda ya rasu inma huwa min khurafatil jahiliya yana daga cikin ƙaryar raki na mutanen jahiliya allati aftala har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lalata yawma ma tabnuhu ibrahim ran da ɗanen ibrahimu ya rasu kun san annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da ɗa da ake kira ibrahim kuna ji yana da ɗa mai suna ibrahim cikin 'ya'yan manzan allah kuna ji ana cewa akwai ibrahim ko to ci ibrahim ɗin ya rasu ne yana yaro ƙarami to lokacin da ibrahim ya rasu wanka shafas shamsu sai rana hasken ta yanzu shi sai zan ba a ganin hasken rana duniya ta yi baki kirin haɗa ɗaban nasu sai manzan Allah ya hudu ba wa hamadalla ya gode ma Allah wa asana alai yayyabi Allah sun maƙala sannan ya ce amma ba'adu ayyuhan nas na ahlal jahiliya kanu ya yaqulun إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم النبي ku saurara. mutanen jahiliya sun kasance suna cewa hasken rana lalle rana da wata hasken su baya bushe baya dushewa illa mautin aziz sai ga mutuwar wani babban mutum wato kenan suna nihin shi Ibrahim da ya rasu kenan babban musulman sai ce wa inna huma rana da wata ayata min ayatin ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ma'ana alamomi ne daga cikin alamomin da ke nuna mi akwai Allah da kaga rana to ita hada cikanta akwai wanda ya hada ta to wane na Allah to sai a gane akwai Allah kasa nan wurin gama wani malami ya ba mu labarin wani malami wanda ya ce tara yara yana ce musu ai babu Allah yace akwai yace yace wata maganar Allah yace ya akwai Allah goda ne biyar sun ka rude an ga ce sai ga wani yaro mai basira sai ga wani yaro mai basira sai da ya daga hannu ne yace a'a akwai Allah yace don me kace haka yace ina dalili yace malan ya ce mala ya ce na'am kana da hankali sai ce a ah, wata irin magana ta zaka yi maka ce mai ina da hankali ya ce to malan in kana da hankali gwada mana hankalinka sai ce a ah, ai ko ban gwada muku shi ba kusa ina da shi sun ka ce to muku allah ko ba mu gane ba musa akwai shi kun gane ko to ashe a saurara a saurara a saurara ashe ko kun ga maganan mutum ya zo ya ce maka wai babu Allah kaza kaza kaza kaza wannan shirme ne saboda haka da rana da wata alamomi ne daga cikin alamomin da ke nuna akwai Allah manzo Allah ya ce la yanqasifani li mauti ahadin ba sa kusufi hakkin su baya dushewa saboda mutuwar wani mutum guda wala li hayatihi kuma saboda rayuwa wani mutum guda hasken rana ko wata bai bishewa shi ma ana wannan camfin a ce duk wanda an ka haifa ranar da wata ya yi husufi to alama ce daga cikin alamomin da ka nuna cewa wannan mutum mai albarka shi ma mutanen jihaliya na da wannan tunanin walakin sai dai yi hawifin bihi ibadahu Allah na dushe hasken rana ko wata ne don ya tsoratar da bayi ne fa idza ra'aytu shay'an min zalika yayin da kuka ga ɗaya daga cikin wannan to abinda za ku yi za'u ila zikrihi ku zabura zuwa zikirin Allah kun ji yara mm. ashe in mun ka ga hasken rana ko hasken wata ya bishi ba ta yi za a yi ana kide-kide ana ana ana ta kide-kide ana rana saki bawanki gobe ba shi komawa wannan jahiliya ta kun gane mm. wannan jahiliya ta amma ana yin ta garin kuka gari cewa ba addini bane abinda addini idan hasken rana ko hasken wata ya bishe to al'umma su tattara a koma a yi ta addu'a ana zikirin Allah ana istighfari shi za a yi ta roƙon Allah ana istighfari ana neman gawar ubangiji yawwa yawwa yace fa iza ra'aytu shay'an min zalika fafza'u ila zikrihi ku zabura zuwa ga zikirin Allah wa du'a'ihi ku zabura zuwa ga roƙon Allah wasu gifaruhu ku zabura zuwa ga neman gawar ubangiji wa ila sadaqati ku zabura zuwa ga yin sadaka an gane ku wal minene wal i wal itaqati da yanta wasu bayi da yanta bayi wasalatu ku zabur zuwa ga sallah fil masajid a cikin masallatai hatta tanka shifa har sai Allah ya yaye muku wannan matsala wanda kuke fuskanta ashe jama'a kun ji an wada mana tsarin addini yayin da hasken wata ya dushe domin galibi yanzu yaran da su kaga ba su taba ganin wato dushewa hasken rana ba sun dai ga dushewa hasken wata wannan suna gani amma ba su yi zaɓi duk da ya kamata don ba kowane daɗewa ba ai shekara nawa an yi irin wannan nan yankin namu sai dai ba da yawa ba ko amma wasu wurare ai abin ya ɗauki lokaci mai tsawo a'a ba baba ai ni ban nan lokacin ina wala babu ban nan Eh, ko haihuwa ta baya lokaci baba yake ku saurara ai ga da shi da nan baba za su baka shaida eh ba su ce ka zo irin naka kuna ji abin da cije ce da cije ce an taba haka nan shekara 60 da wani abu 62 ko 67 to 67 ni lokacin na ma sai da nake <laughs> ba zai da nake ba to abin ya taba faruwa shekara 67 kaga sai sun so haka eh an ga sai dare biyu inna lillahi la hawla wala quwwata illa billah kuna ji ko da shi je ce da rana sai ga sauraro ana gani to amma mu wanda dai zamanin mu mun gani kan ɗan shekarun baya ne abin ya ɗan, bai dan lokaci ba eh bai dan lokaci ba sai dai mun haga hasar rana eh eh 77 ita da nice duk mai shekara saba'in da bakwai kaga ya ga wannan shekara eh, tamanin ya ga wannan abin amma ni yanzu kaga da cikin ban kai waɗanda shekaru eh eh in ka jiyar shekaru na da cikin ai sai ka ce kai a <laughs> eh amma alhamdulillah mun gode ma Allah ya samu shekaru albarka kuma shi ne aka faɗa ko ba haka ba hmm. kuma alhamdulillah yanzu ga da cikin wannan uwayenmu kakanninmu ma zaune kuma suna tauraron mu sai mun gode mu Allah eh Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka irin yadda suka yi ta hankuri da mu ga munan suna ta bada shawarwari Allah ya sa mu dace to takaice jama'a kun ji waɗannan su ne abubuwan da aka yi ɗan an ga wannan sannan karatun nan ya nuna mana dushewa hasken rana don mutum ya rasu lokacin ko kuma a'a an haife mutum lokacin baya nuna wani abu kawai bishewa hasken rana ko hasken wata aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah ne in yana so ya nuna kudurarsa da ikonsa sai ya sa yini ya dawo dare kaji abin da ce da yace a wanda lokacin shekara 77 da abu ya waru sai an kama cewa an yi dare biyu har tauraro suke gani to wannan alama ce daga cikin alamomi na Allah Allah ya samu dace eh ga su e galibin mutane na'am eh eh Allah eh. Allah eh, eh. na gani abin da da cikin da yake abinda da shi ne ai abinda mun ga ce galibi hausawa na cewa ba Allah ya kare mu daga ranar yabo amma ai mutum ina aljeri ko ko ko da rai ne ana ba gaba ne ma sai a wani ce kai wannan mutum ya yana aljeri wannan mutum ba mutum ya ce to shi da wani shi ya buga misali da shi alhaji ibrahim mai wannan gidan ya doka da kabi yace lokacin da yarsa za a yi mata aure sauran kwana goma sha biyu babu katiwa babu gado yadda sai ga shi an kawo katiwa da kuma alkhairi masu yawa wannan kaɗan ne daga cikin ayyuka ne na alkhairi saboda haka duk wanda ya sani gaskiya ne kunjiya ya ce da ya ji wannan alheri sai da ya zuba da hawa eh kunjiya gaskiya ne mutu ya an kai mai wani alheri sai ya kusa to Allah shi yawaita mana irinsu shi kuma Allah ya ƙara tabbatar da shi kuma ya ƙara ma arzikin da ya samu albarka Allah ya samu dace da ƙa'ida yau ne ya kamata mu rufe karatu ya umarnin da ƙungiya tambayi cewa mu rufe karatu kan mu ko ina da muke karatu domin tinkara shirye-shiryen azumin ramadan saboda ka in kun duba karatun da ake yi masallacin shi abubakar gumi an rai wannan karatun ina tsarar shi ma malam suleiman na wanda ya kai nan ranar asabar ɗin ina tsarar zai rai saboda haka ko dai ku yi hankuri mu shiga karatun ga muna da lokaci ko mun tsaya nan don in mun dawo bayan sallah bayan sallah da kwana nawa za mu ci gaba da karatu ku ba da shawara sallah da kwana nawa a ina ai ai ina a ku saurara ya ga kuma magana ku saurara ba yaro bai magana in ga uwaye ne kun ji ko kula da su da ladabin musulunci dan an ga ce ana magana da dace kai yaro kamar magana kun ji ana kyarga mutum mara ladabi in ana magana da cije na magana ya sa baki ne za a ce ashe ba kan ladabi yauwa da zuku da eh da shi da yake bayan sallah da kwana bakwai ai an gama dibi mu sallah to jama'a su ne sun kace to shawara ku dai bari sallah da sati biyu saboda wani lokaci an yi daɗin murna a dawo an yi sallah an sha wa'azoji na malamai kaga lokacin ba a yi da to amma da mun dawo da sati biyu to za ka ga mutane suna sha wasu dawo ku ji wa'azi to da haka insha Allah nan za mu tsaya da karatunmu na wannan littafi insha Allah sai sallah da sati biyu za mu dawo in Allah ya kaddace muna da rai za mu tsora karatu inda mun ka tsaya za mu tashi wankan gawa eh wankan sai guna za a fara karatu da haka duk wanda ka san hijja a aka wankan gawa a karance da aikace in Allah ya gwada mana sallah da safe biyu ci gaba da sahowa za a faɗi yadda aka wankan gawa sannan mu yi aikace to muna roƙon Allah abinda muka karanta daidai Allah shi babu ladarsa kurakurai Allah shi yahi muna nan za mu tsayawa insha Allah eh eh to baba eh bari da ci gaba shi eh baba to eh a saurara